أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يقولون افترى على الله كذباً فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السلام السيئات ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أتكين سورة الشورى دي من فيها aya ta ashirin yau za mu tashi aya ta ashirin da bakwai inda Allah ta'ala ke cewa walau basata Allahu rizqa ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير ubangiji ta'ala ce walau saƙa Allahu rizqa Ali ibadin da Allah ta'ala zai shimfiɗa wa bayansa arziki a ba wa kowa sama da bukatansa labarau fil arzi da sun yi girman kai da zalunci a bayan ƙasa kowa a ce mai arziki ne da kowa zai takama da kansa da ba za su yi wa Allah subhanahu wa ta'ala da'a da ya kamata ba walakin yunazzilu bi qadri ma yasha sai Allah ta'ala yana saukar da arzikin ne da gurgudun yadda ya dama wannan an bashi da yawa wannan an bashi kaɗan wanda aka bawa da yawa ma a bashi gurgudun abinda zai iya ɗauka saboda malamai sun ce khairul arshi khairul aishi ma la yulhika wa la yudika yayyan arziki shine wanda ba zai shagaltar da kai daga da'am Allah ba sannan bai zai sa ka girman kai ba kenan arzikin da zai hana ka da'a wa Allah ta'ala ko ya sa ka girman kai to wannan ba arziki bane ya zama sharri kenan saboda haka ubangiji ta'ala ya fi kowa sanin me ya dace da bayinsa akwai da aka bawa arzikin yayi yawa a ƙarshe sun yi girman kai kuma sun bata babban misali shine karuna an yi shi a zamanin ko kuma cikin mutanen annabi Musa alaihi salatu wassalam banu Isra'il yake imani da annabi Musa alaihi salatu wassalam da ya taurin kai yake ganin cewa arzikin da Allah ya masa ya masa ne saboda ya cancanta a ƙarshe ubangiji subhanahu wata'ala ya halakar da shi bayan ya tara rundunar jama'arsa ya fito ya hau dawaka ya yi ado da gulagulai ana bin sa ana taka masa baya ubangiji ta ala yake kasa ta kama shi ka kama shi yanzu haka tana nitsewa da shi a cikin ƙasa har duniya ta tashi ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da wanda suke burin irin arzikinsa daga baya sai suka ce Allah ya taimake su ba sa bukatar irin arzikin Haruna so da haka ubangiji ta yana da hikima da yayi wannan mai arziki yayi wannan talaka wannan kuma ya dan bashi dan daidai gurgudu ko a bashi gurgudun bukatarsa idan arzikin ya yawa yakan shagaltar da mutum mutum yakan fata ya girman kai ya ki gode wa Allah subhanahu wata'ala sai sa tabbata hadisi kudusi ubangiji ta'ala ya ce inna min ibadi laman la yusbihuhu illa al-ghina walau afartu la afsabtu alayhi dinahu wa inna min ibadi laman la yusbihuhu illa al-faqr walau aghnaytuhu la afsabtu alayhi dinahu daga cikin bayina akwai wanda ba abin da zai gyara shi sai arziki sai ya yi kuɗi nan ne zai zo mutumin kirki da zan talauta shi da na lalata masa addini talaucin zai zama sababin lalacewan addini yace daga cikin bayina kuma akwai wanda ba abin da zai gyara shi sai talauci da zan wadata shi da na ɓata masa addini su ce saboda haka talaka bawan Allah ina ibadarsa ina masallaci ina zikirin Allah subhanahu wa ta'ala ina tsorace duk abin da aka ce yana yi ba da abin da zai shagaltar da shi ya hana shi bautan Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma ya dinga ji a ranka cewa ya fi kowa ya girman kai wannan sai zame masa rahama shi ko mai kuɗi da yana da tsoron Allah yi wa Allah ta'ala godiya ya nitsu tunda duniya ta samu ya ta neman lahira to shi ma yana da cikin bayan Allah na gari amma idan girman kai ya ɗauke shi bai bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ba to arzikinsa ya zama sababin sababin batansa ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ya halitti halittu shi ya halitti kowa ya san kuma abun da ya dace da shi saboda ka duk halin da ka samu kanka sai ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala sai ka kaddara hakan ne ke fi dacewa da kai da an maka arzikin kila da halaka za ka yi kuma za ka kila za ka cire bunka ne a duniya lahira kuma ba ka da rabo to gara a barka a nan din ka lallaba a lahira abin nan a duniya din lahiran kuma ka samu babban rabo wato ba kamar yadda wasu wanda shekiyancin su ya kai inda ya kai suke cewa boye Allah ya ba mu duniya lahira ko da rikici za mu samu ga babu shaki irin wannan mai irin wannan magana ai duniya ne ko da rikici sai ka same ta amma lahira ba a samun ta da rikici babu rikici a lahira azaba ce ko rahmar Allah subhanahu wataala Sau da haka mutum ya gode wa Allah ma da ya shi musulmi kuma ya ba shi lafiya wannan kawai ya ishe shi ni'ima sai bauta wa Allah ta'ala domin ya je ya samu rahmar Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ta'ala yake وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته Shi ne wanda yake saukar da ruwan sama min ba'di ma qanatu bayan mutane sun jebe tsammanin za a mutu ban wa yanshuru rahmatahu ya daidaita alkhairansa da albarkatunsa da sababin saukar ruwan sama wa huwa alwaliyul hamid Allah ta'ala shine majibincin al'amuran bayinsa alhamidu kuma abun godiya akan abun da yake ubangiji ta'ala shine mai wannan wato za a yi fari bala'i ya kai bala'i har mutum sai ya ɗebe ƙaunar rayuwa har sai an fidda tamanin bana kan an halaka sai ubangiji ta ala sai saukar da ruwan haka yake yi wasu sun zo sun samu sayyidina umar suka ce ya amiral mu'minina fa haqa al-mataru wa qanata an-nas fari ya kai fari mutane har sun fidda tamanin za a yi ma sai na umar sai ya ce mutilku ai an muku ruwan kenan sai karanta wannan ayan wa huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanat ai Allah ta'ala yakan saukar da ruwa bayan an ɗebe tsammanin ruwa ina da yanzu kun ɗebe tsammanin ba za mu ruwa ba to za mu ruwan ke saboda haka sai ku saurara to wannan kuma ka Allah ta'ala yake hukuncin sa idan musifa ta kai musifa to sai kaga Allah ta'ala ya kawo faraj wato yayi wan bala'i abinda ake bukata ga dan adam shine ya hakuri wa innal faraja ma'a sabri wato yayewa yana tare da hakuri in baka yi hakuri ba to sai ka je ka faɗa cikin wani alaka amma in ka hakura ko min nisan jifa kasa zai yi Ya ne yake cewa wa kullul hadithati wa in tanahat fa mawsulun biha farajun qarib dukkan abubuwa na masifa duk yadda suka kai matika su je su dawo abu bala'i ya kai bala'i to za ka samu kuma akwai yayewa nan kusa a kusa kusa za ka samu abun ya yi shi yasa in Allah ya jarrabe ka da abubuwa suka kai matuƙa to kai dariya kawai bala'i ya kai bala'i ka shiga nan ka fita nan ka samu sauki babu sauki masifa ta kai musifa to sai ka kama dariya wato faraj yana zuwa sauki yana zuwa don ubangiji ta yace fa inna ma al-usri yusra inna ma al-usri yusra dukkan tsanani yana tare da sauki tsananin dai yana tare da wani saukin kuma wato sauki biyu ne suke kokowa da tsanani guda ɗaya Ya sa dina mara ke cewa lan ya galiba fasrun yusraini wato tsanani kwaya ɗaya ba zai rinjayi sauki guda biyu ba sauki biyu suna kokowa da shi a dai a dawo za su da shi sa ne ke cewa idza ishtadda bika albalwa fa fakkir fi alam nashrah fa usrun bayna yusraini idza fakkartahu tafar idan bala'i ya kai bala'i to kai tunani dangane da